Assalamu alaikum masu ashirin mai suna Fanar March. Kamar da kuka sani haizu muna cikin garin Kano. Wannan karin maman ka muku mace guda ɗaya sannan akwai maza guda biyu. Za mu ajiye su akan tabul su duka macen ita za su zaɓi wanda ya mata. Don haka ku bi mu je tare don mu ganin wasan zai kasance. A baku lafiya. Assalamu alaikum suna na Maryam Abdullahi. So Maryam Abdullahi ga maza guda biyu zan zaɓi maki wanda zaki fara magana da shi. Barin zaɓa na kusa da ni sai ku tattauna tsakaninku. Assalamu alaikum wa Zan iya sanin kai wane ne? Da farko dai suna ishak Bello, an haife ni a nan garin Kano, ni dan Kano ne a nan aka haife ni. Ke menene business ɗinka? Ni dan kasuwa ne a kasuwar kantin kwari ta nan jihar Kano. Okay. So, what about karatu tafi? da eh, na yi karatu ko in ina karatu yanzu ce da ya primary school na secondary school yanzu ka ina university a yan jihar Kano West ina final year okay what about Islamiyya ba karatun Qur'ani na yi karatu ai sauka tun da ne sauka ban da ƙara wani karatu okay to you can ask me okay alama Maryam kamar dai ka tambaye ni ni ma zan tambaye shi sunan ki Maryam Ya maganar karatun fa? Karatu? Yanzu zan yi abin nan za mu graduation ne. This like this year that's coming. What Secondary school ko university ko college? Secondary school. Secondary school, okay. Ya maganar ra'ayi fa akan namiji yake bukata? Gaskiya ni ina son namiji wanda wanda yana yana da addinin musulunci haka wanda yake amfani da shi kuma ni gaskiya ina son namiji wanda yana kyautata wa iyayensa haka kuma ni ina son namiji wanda duk abin da kai zai iya correcting ɗinka kan kayi mistake haka kuma ina son namiji mai kulawa kuma ina son namiji mai kyautatawa suna that's all wannan shi kamar in ce abu da na zuciya kuma ne ɗabi'unsa maganar halitta fa har na wajen ke bukata ina son bakin ma namiji gaske ina son bakin namiji na that's kuma ina son namiji gaskiya ne saje ake cewa ok me saje ok wani zaki tambaya ta sosai a ɓangaren mace gaskiya ina son mace normal dai mace a ɓangaren halittar mace ban da ra'ayi amma bana da ra'ayin mace ne a ɓangaren ɗabi'a kamar ya kasance mace tana da addini kamar da shiga faɗa eh. na biyu kuma ta bude gidan mutunci kamar asali kin gaskiya ina son mace asali wanda ko ina kaje ka nuna ta za a ce a ah, gidansu mutanen kirki ne ai ba ka da matsala da irin ma'anan kaza da sauransu sai kusa shi ne ra'ayina akan mace sau don ana magana matan aure ba magana ake na halitta ba ana magana na uwar 'ya'ya wacce za a haihu da ita a haifan wa yara gobe ne idan ana magana mata aure ana ana magana wannan shi ba magana iran halitta ake magana ake na zuciya da ɗabi'a daga inda aka eh. shine kusan ra'ayi na gaskiya akan mace sannan kuma ina da wasu tambaya game da ke me ra'ayin kamar irin zan ce aure kusa ko irin akwai sau da noma za a ga akwai wanda suke da aƙida ta irin ainihin aure sai na gama university ko sai na gama kaza ko sai na yi wayewa mai ra'ayinki akan aure. Ni dai gaskiya da abin da Allah ya zaɓa min shi ne. Eh, eh, ko sai aka yi aure gobe you are ready to. <laughs> A gaskiya. Ah, to kamar ya. Gaskiya na fi so in fara graduation ɗina. So na fi so in gama. ci gama secondary school ki ne nufi ko kuma ci gama karatu a sai na na son gama secondary school ko ina so in ta gaba to in dai Allah ya kawo min wuce a lokacin to in ne auren zan yi sai in ci gaba da karatu dan ina da interest kenan akan ci gaba da karatu eh in kana da interest a fahimta sai me ke so ki ji akan hakan actually ka ce min a ko kasuwar kori kake to menene business in naka like me kake yi a cikin ka Akwari muna sai da yaduka ne oshe shadda idan kana bukata wani zari na makera samfur na abubuwan da nake oshe ne kusan zai sun shi ne kawai oshe yanzu kake so kai aure ko kai ma sai ka ci gaba da wa'insu abubuwa haka a H ina irin i'm too young for example <laughs> but amma irin kin ga zuwa yanzu na kusa gama makaranta ana kusan in ce pilot semester da na gama makaranta me zai faru kawai aure zan yi idan min idan kuɗi na ɗan ka yadda inda yanzu rayuwa ta canza abin da ana iya maka shi a da yanzu shi ma wanda zai maka yana ta kan shi ne A ga dole kana ba kai bindin naka rayuwar kafin ga tanan cewa lallai sai kai aure amma daga na gama makaranta me zai yi mu kana wani da mun already mun saba ba da za a ce ɗan Kano ka taso daga gidanku kai shekara ashirin da baka da wani business hakan da zuwa yanzu dai ra'ayi na kawai shine na gama makaranta kawai aure zai kawai shine okay so kin gama tattaunawa da shi bi kace mana sunanka ishaq malam ishaq kin gama eh. so bari mu pass the mic into abokin ishaq so ranka dade sannunki ok sannunka yawa My name is Mariam Abdullahi. Yes, already Ajin. but now ni na gani zan fara miki gwani rana ne. Um, ni sunana Musaddiq, um, Musaddiq Balarabe. And ni dan Kano ne, fan dan Kano ne, kuma eh. haife na nan Kiranci, Kumbosa local government. So, now dai <clears throat> ina living a Azawa ciki yanzu. So, da yake so mai ƙara sani yanzu. Ina so in san menene business anka? Well, ni na hakan crypto ne yanzu. and then muna haka sabon like shinkafa haka eh. wanda ake irin karbo su daga kamfani haka like broken shinkafan na kewa zo a gyara shi and muna wani abubuwan shi ma ok mene ne matakin karatun well na gama diploma na and zan yi proceeding na hnd na yanzu zuwa next next year then proceeding wata kalan mata kake so ka aure yeah ina so in samu mace mai addini sosai wanda na san cewa ta kula min da yarana tarbiyyar su and ya zama tana da ilimin zamani haka cause she have to be wise enough you know inda za ji da ita haka ba ka samu irin blunders ba haka you know and then ya zama na no matter how small this ya zama tana da irin ilimi haka sosai dai kin gane na bofa yawa da na addinin ma sosai most ba ni na fi son na addinin da ya dan fiyawa amma dai me abin da nake nufi da na zamani kin san dai duyanta society yake yanzu yawa to dole sai ya zama na both of wannan abubuwan kana da shi so wannan nake so ne or he ko kaifa ya ra'ayinka um na cikin cewa ke son barin namiji so me ya na wani abu gaskiya ni abin da nace bana abin da na ce bana son farin namiji saboda gaskiya farin namiji yana da yaudara ba yana son yan mata tsakani da Allah na yana son yan mata an taɓa ki wani breakfast kenan <laughs> and you started ah, ah. like your breakfast. Uh, uh, no. So no. experience in Abubakar like you decided to like co-work. Eh, eh. Yes. I have experience. Oh, hey, now you're talking. Kince wa bi kita experience ba. So, an ai ba jana cewa kowa ana zama daya. Babba ne ba kowane namiji ne yake cewa idan kawai fari zama na kawai sai miki da other guys. I don't think haka yana iya zama kowanne. Yes, I nama I don't mean that. Okay. But already kin yi deciding ai kin yi deciding kuma tun da ke ce ke baki son farin namiji kina son bakin namiji yes so now which na ne and there's no way mutum zai ce ko zai canza miki ba until it's, it's written your destiny ciwon za ki auren ko farin namiji amma wannan yaudara kowane namiji ya san like yana yana yawwa kawai da ya danganta da halayen shi yes tough shine yeah. Mm -hmm. Ko kai me za ka iya tambaya? Um, kin ce wannan za ki graduating yes and ya maganan jam kin yi jam naki no to sai zaki proceed ki yi shi ban ci wannan year din ba next year zaki graduation ko ko zaki jam din zan yi graduation ko zan yi jam okay now you are ss2 student ne ke yanzu yes okay shekarun ki nawa I'm um, 18 years old all right when mene wannan naki ambition naki nan gaba ambition dina So dai yanzu ina karatu a I'm at I'm science student. So ina so in zama doctor. Ya Allah in Allah ya so. Ai zama doctor din ma ganta na wani part kike so ki zama na? Gaskiya ai. Medical ko ko wani ko nursing kike so ki? Gaskiya na fi son nursing. Alright, me yasa kike son wannan? Saboda ni a gani na su ya sami kuma I like it gaskiya all right to dai so ni I don't think kina da wani abun ga da make ba bai sani ba ko yake na da shi wannan ki tambaya na okay kai yanzu hmm. yanzu kake so kai aure ko kuma kana da wani abin da kake a ni for now ma kwata-kwata aure ni yanzu <clears throat> bayan lissafi na all cost ni ba ma da ba na ma kan ko dating yanzu ke san guys da haka kowa dating me but as you have said maza barare suna me visa kit na tunanin cewa a one of them hmm. ko ƙarya nake miki wani bob i'm still single now but in the future dai ba mu sani ne ba amma for now up to upcoming like five years or four you never know meze faru but for now dai sa'an da wannan lissafin a kaina Okay, thank you. Um, ke yanzu kike son ki aure gogo? A'a. Amma idan kuma wanda kika ke gani ya yi miki ya kwanta miki ya zo za ki auren nashi a yanzu? Gaskiya na fi so yin graduation gaskiya. Ai magana graduation duk mai sauki ne wannan. Ko a cikin gidan ki an miki aure tun da an yi amarya ne. Za ki yin graduation naki ba dai ne ko da wai bane bari za ku yi sai da zo. Ai za ki aure yanzu mi winke nan ko da miji ya zo he's ready zai aure ki ba ki aure shi ba kenan. Dole sai kin graduation nan naki. to ni dai na fi son da abin da Allah ya zaɓa mu. Yawwa wannan ku ringa faɗan haka amma da ki sani ba yanzu sai ki je gida ko a ce an tambaya a wannan ki first mata na yi wasu irin haka sai dai ko yanzu da zamani ya baye. Gaskiya mu dai iyayen mu ba sa yin haka. Shi dai sani ba dai. da sista ne a gida? Ba mu da cikakken lokaci. Kun gama ko ko akwai abin da kuke so kare tambayar jino. A gaskiya. fureshin ina tara fureshin na ki wucewa. za ta yi rambon ba ga waya ba ba ga laptop ba ka ci bai ta ona to ni ma abin da ake tabbama da shi ke unit ne zan saya na nefa eh. ga data an kunna amma ba ta tsaya ni na rasa gane wai daga network din ne koko daga data to ni kai na data da nake sai ba ce mara lastin ba wa alaikum a ah, alamsa a ah, sanin. ya yake ya waka wala alhamdulillah insha Allah um, ina cin wuraren ji kuna magana akan kuna samun problem akan data da kuma registration na jam ne ko mene ne wallahi ban data yanzu aka ce kira biyar ne mai yahuza mai data su uku yana turuta ga ta kunne ba ta tafiya ni kai na data ta ma ba ta man rasi tun wanda ba ku da labarin Umar Bojo Umar Bojo eh Umar Bojo ho Umar Bojo ai application ne wanda zaka iya sauke a wayanka kowane irin waya ne in Android gare ka zaka iya sauke shi idan iPhone gare ka zaka iya sauke shi idan ka sauke shi a wayanka zaka yi register a ciki zaka sayan data a sauƙaƙe sannan idan kana da kati za ka iya sayar da shi a can wuraren maybe ko ka je za ka sa ma za ka tura katin dubu daya ka tura da dubu biyu ma to za ka iya sayar da shi a cikin application umar boto ba ma wannan kaɗai ba registration na jam ne ko wike da sauransu za ka yi a can wuraren sannan subscription na dstv star times sannan za ka iya shi ma a nan wuraren sannan kuma za ka iya biyan nepa bill a nan ciki don haka baka ya kamata a ce mun kawo mutane sauki sannan mu muna kayan mu suna da sauki a gani kuma suna da quality don haka ya kamata a ce kuma samu application din nan dan ma da dora ba za ka a sa ta mun sa da wannan katon katin 200 zan sanya da ni sanya da 200 ba ni ci ba na ban ba ci ba aka ga da ta. so malama maryam eh. ga malam musaddiq kafin malam ishaq so me ra'ayinki akan ishaq gaskiya bai kwanta mun ba bai kwanta miki ba eh me kina da wani dalili yasa kika ce haka gaskiya kai ka san in dai mutum ya kwanta maka daga ganin shi ka san ok tun da kika ganshi tun farko bai kwanta maki ba yes su gaskiya bai kuma ba wani dalili kawai dai ra'ayinki bai zo irin shi ba haka ne ok to babu damuwa shi kuma musaddiq fa gaskiya shi ma bai kwanta ba <laughs> kwanta maki ba ito <laughs> ah, masu kallon mu kun diga da wannan program na mai kasance wannan karin ga malama maryam kuma isha ga musaddiq so ta ce duka babu wanda ya mata abin da dai hujja da ta bada ni dai a matsayi na host like ban ga wai wani ban ban dauke ta a wani hujja wani wani hujja ba dai aka ba dai za a ce serious hujja ba amma ku maybe masu kallo za akwai abin da za ku iya cewa so kuna iya aji mu a comment ko kuma kuma mu DM ku faɗa mu ko ku ba mu shawara so yan ne zamu kawo ƙarshen wannan shirin wanda ba a samu match ba ga Maryam nan idan akwai irin mijin da ya gani ya irin wannan magana da ta irin mijin take so idan akwai irin shi so gashi nan zai iya mamu magana da sauransu su kuma wannan mazan guda biyu su ma idan akwai mata wanda suka ji ya masu lafiya kalau za su iya maya dm wannan wasa ne wanda kowa da kowa zai iya yi kada ka ga wai ko kana da wani lalura misali ko kafan kana ciwo ko idon ka ko wani abaka kai tunani ba za mu iya wannan wasan da kai ba wannan program ne da kowa da kowa zai iya yi da haka na baku lafiya sai mun haɗa shiri na gaba Malam Musa. Sista ina wuni. Ina gajiya jikin. To jiki da sauki za a ci. Baka jira can nan bare kenan. Ciwon ciki ke damuna da zazzabi. Subhanallah. Amma da wani irin ruwa kake amfani? Amma fiye wata ne nake sha. a'a ko ina kawai ka samu fiye yi ka kama sha. Kowane iri sha nake. Gaskiya gaskiya kamata ka dinga duba ruwan da zaka sha sosai. To yanzu me me shawara? An baka ji labarin wani ne park ba da ya shigo yanzu? Salamu alaikum mutan Katsina da kewaye. barkanku da zuwa Nipak Table Water. A kamfanin Nipak Table Water, mun tanaji na'urori da suke kashe duk wani ƙwaya da ke cikin ruwa. Muna da injina da suke buga mana ruwa cikin sauri kuma cikin inganci. Muna da lafiyayyun motoci da za su kawo muku ruwa a ko'ina kuke, kuma muna da ƙwararrun direbobi da za su kawo muku ruwa a kowane lokaci kuke so. Nipak Table Water ruwa ne mai ɗanɗano ka kuma gamsarwa. za ku iya samun mu a kamar haka. Mun gode kuma sai mun gan ku. Tabbas Lifar tabin alheri kuma ga tsaka. Ni da nan ne mijiyar ne, don haka na samu rawun sifin jini. <laughs>